matukar kana raye a wannan duniyar ka dinga jin abubuwan ban mamaki masu tarin yawa wasu abubuwan sun ci karo da hankali yayin da wasu abubuwan suka ci karo da addini yayin da wasu abubuwan suka ci karo da hankali da addini baki daya sai dai masu aikata abin a wani lokacin sukan yi da sunan addini din wani lokacin sukan yi da sunan al'ada yayin da wasu sukan ce sun yi haka ne da sunan nishadi wannan wani bawan Allah ne a kasar Nijar ya gina Ka'aba kamar da kuke gani kamar da ɗaya daga cikin malaman jamhuriyar Nijar ya bayyana hakan a cikin wani takaitaccen bidiyo yana mai nuna takaicinsa game da faruwar irin wannan a cikin al'ummar musulmai kamar da malai bata wannan bawan Allah ya yi gida ne hawa biyu ma'ana bene saman benen sai ya gina shi da samfuri irin na Ka'aba ya masa fenti da irin a wato fenti na Ka'aba wani hoto da ya yawo na wani mutum da ya gina Ka'aba a gidansa an gane da ke ku tana iya yana tsammanin kowa ya ga hoton ya yi gidansa sai a wajen shigan mota babbar kofa sai ka'aba ya yi hoton ka'aba a sama ɗan ɗaki kamar ka'aba ya yi masa fencir da komi ya shafa masa fenti da komi an gane da kyau in ka gani za ka yi tsammanin ka'aba ne wannan abin ya ɗauki hankalin mutane sosai menene hukuncin wannan abin da yi ya halatta ko bai halatta ba an gane da kyau ko jayyid a da farko dai wannan abin da yi za mu yi masa dubin bangarori guda biyu na farko shine me hukuncin wannan aikin da yi ya halatta ko bai halatta ba na biyu shi mutumin da ya wannan aikin menene hukuncinsa a musulunci to mu ɗalibai ne ko muke faɗi muna biyan abin da malamanmu suka ce ne su kuma muna biye su ne don saboda suna bin alkur'ani da sunna a na bincika iyakar binciken da na yi wannan tambayar an taɓa yi ma a muke da suna lajnatu da'ima akwai malumai wanda suke na musamman a ƙasar Saudiya wanda suke hiddo fatawa manya-manyan malumai na duniya to an taɓa yi musu irin wannan fatawar ɗaliban ilimi sun san wannan lajnatu da'ima lil fatawa da take a ƙasar me yake da suna Saudiya bayan shi kuma akwai me yake da suna majma'ul fiqhi al-islami shi ma wannan wata kungiya ce ta malaman duniya wanda suke gaba wanda suke bada fatawowi na abin da suka shahi al'amuran addini na yau da kullum wannan duka eh, me yake da suna wurare ne wanda suke sanannu ga ɗaliban ilimi da farko eh, me yake da suna su wannan eh, majma'ul fiqhi al-islami an musu tambaya akan cewa wai har ya halatta har ya halatta me yake da suna a gina Ka'aba dan saboda koyar da mutane aikin haji dan saboda tadribi ma'ana dan saboda a koya musu idan sun je a wajen Ka'aba ya ga yanda za a yi mata ya halatta a gina Ka'aba a yi mata haka nan mun gane da kyau ko kamar irin dai yanda shi yayi ya halatta ai surar Ka'aba ga tana ana gani to abin amsar da suka bada anan zan karanto muna nassin bayanin da suka yi suka cewa alwajibu saddu hadal babi wa man'ihi abin da yake wajibi shine toshe wannan kafar da hana ta ma'ana abin da yake wajibi shine a hana yin mutum mutumi na Ka'aba a hana yin yin wata irin Ka'aba a hana yin koikoyon Ka'aba yake cewa li anna dhalika yufdi ila shururin wa mahzurat suka ce domin wannan yana iya kai ga fadawa a cikin sharurruka da abunda addini ya hana irin wannan amsar kuma ita ce irin amsar da allajnatu da'ima suka bada wannan tambayar an musu ita tun wajen mikir suna 2004 da kuma 1992 eh, wajen shekara ashirin da wani abu da suka gabata mun gane da kyau ko kenan a takaice malumai wanda suke ƙwararru akan ilimin addini suna ganin cewa baya halatta kwaikwayon Ka'aba an gane da kyau ko kinan wannan aikin da yi baya halatta domin yana kai ga fadawa a cikin sharruka daga cikin sharrin da yake kai ga fadawa shine na farko yana iya kai ga fadawa a cikin shirka ya zo a karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu nuh wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna ودا ولا سواعا ولا يغوث wa ya'uqa nasra har zuwa ƙarshe al-imam ibn abbas yake cewa wannan sunayen da aka zano sunayen wasu mutanen kirki ne na lokacin annabi nuh bayan sun mutu sai suka yi hutuna suka yi hutunan wa'annan mutanen gumakansu suna a cikin wannan lokaci yayi nisa sai gumakan nan aka koma ana mi ana bauta musu shedan ya nuna musu da cewa ai kakanninku wannan ne suke bauta ma sai aka koma bauta musu to anan sai al-imam da suna al-imam ibn abbas yake cewa kenan sai kasance dalilin gumki sun koma mi sun koma shirka to kenan kamar wannan ne malumai yasa suka ce baya halatta yin wannan ka'abar domin takan iya zuwa gaba wasu su yi tsammanin wannan ka'abar da take a wasu wurare a burbauta ce an gane da kyau ko dalilin wannan kenan kun bayan wannan idan muka lura a hankalce zaka gani dukkanin abin da ya kasance a ko ina ana yin shi kowa zai iya yi yayi sayan da ya ga dama zai kasance abin baya da wata daraja an gane da kyau ko misali kamar salula iphone me yasa ta zamanto da daraja dan saboda ba kowane kamfani ke buga ta ba an gane da kyau ko amma teknova kowane kamfani yana iya akwai ta jabo akwai ta gaskiya to ita ma haka ka'aba misali da a ce za a iya ba da damar kowa ya gina ya gina irin launi na ka'aba zai iya kai ga ka'abar a raina ta kasance ba ta da kimar ta rage ga wasu mutane an gane da kyau wanda ba su san asalin yadda addini yake ba kenan dai malumai suna haramta wannan aikin ne min babi saddi zari'a ma'ana dan saboda a toshe kafa ta izuwa kai ga bauta ma ka'abar da aka yi da aka yi hotonta ko kuma izuwa dalilin wannan ya kasance ana kaskantar da yake da suna hoto na ka'aba da abin da ya kama da haka to sai idan muka zo akan shi hukuncinsa shi wanda ya wannan aikin inan a kai tsaye hukuncinsa shine na farko yana da kyau mu neman masa uzuri ma'ana a nemi shi mutunan a tambaysa dan me yasa yi wannan aikin an gane da kyau ko yana ɗaya daga cikin ka'idodi na malaman aqida suke cewa talabul uzuri liman akhta'a muqaddamun 'ala al-hukmi alayhi ma'ana idan mutum yayi kuskure farkon abin da ake so shine a neman masa uzuri ba kai tsaye kamata a masa hukunci ba a kafurta sa ko a ce yayi laifi ko kace kaza kaza idan muka lura misali na ah, me da suna ah, ma'iz ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah zanaitu ya manzon Allah nayi zina in ga fa kai tsaye manzon Allah bai ce a tai ajihi shi ba sai manzon Allah ya neman masa uzuri me yace yace masa mai yuwa runguma ne kai ba zina bace kai je ka nemi gafara Allah ya gafarta maka yace ya manzon Allah zina dai nayi manzon Allah ya ƙara bincika kai kana da hankali ko yace lahiya ta lau ka bincika yana da hankali manzon Allah ya ce to a tai a masa hukunci kun ga sai da manzon Allah ya mi ya nemi masa uzuri kenan yana da kyau a kai tsaye idan mutum wani sabon Allah bai kamata a ci masa hukunci ba a aibanta sa a kai tsaye yana da kyau a bincike sa kenan shi wannan wanda ya wannan aikin za a iya sa dan me yasa kai hoton Ka'aba ka gina Ka'aba a gidanka idan yace ce na yi ne dan saboda ina son Ka'aba dan yana birge ni a ce kullum ina taso in ga hoton Ka'aba sai a ce masa zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwaɗayin son Ka'aba amma kada ka sake domin bai halatta ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yama yama Abu Bakra ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ne ya shigo a masallaci yana shigowa sai manzo ya isko an yi ruku'i an yi raka'a an kama guwaya shi kuma daga ƙarshen sahu daga bakin kofa sai ya kama ya kama guwaya shi an gane da kyau ko yayi ruku'i da aka ɗago daga ruku'i sai ya sauri ya ya shiga a cikin sahu da aka ƙare sallah sai manzon Allah ya ce wane ne ya rike ya yi ruku'i kamin ya shigo a cikin sahu alhali manzo Allah ya ganshi ya san waye dan saboda ya tabbatar da meke suna ya gansa ne sai Abubakar ya tashi kun ga inda wanne da sai ya noke to da yake sahabbai ne su masu san alkhairi sai ya tashi ya daga hannu ya manzo Allah ni ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya kara maka kwadayin son yam'i amma kada ka sake domin ba a haka nan kun ga yayi kuskure sai aka kwantar masa da rai dan saboda mi dan saboda yana da uzuri me uzurin shine jahilci an gane da kyau ko idan aka tambayi wannan mutum aka ce dan me yasa kai Ka'aba sai ya ce a'a yayi ta ne dan saboda ba sai ya tafi Makka ba zuwa kallon Ka'aba ga tanan yana da ita a gida sai yan masu kallo Allah ya muku rahama menene ɗabi wannan bawan Allah game da yin wannan abu wanda addini bai amince da shi ba san addini ne tare da jahilci ko ku a'a kokarin yi wa ɗakin Allah kishiya ne duka abubuwa biyun suna iya faruwa da farko mu sani cewa wasu daga cikin jahilai waɗanda ba su da ilimi amma kuma suke da san addini suna iya aikata irin waɗannan abubuwan a zaton su cewa hakan ya halatta bal ma wasu suna zaton cewa yin hakan zai iya sawa su samu lada yayin da wasu kuma ba wannan ce manufar ba manufar su shine yi wa ɗakin Allah subhanahu wataala kishiya kamar da muka ga an yi da sunan ilimi da addini da kungiyanci an samar da wani darihi wato wani kabari da aka kwaikwayi irin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sanagar da aka ce an yi sabuwar Madina ga kabari na Ibrahim yassan nan kuma har da mukamin Ibrahim har da wani ruwa da ake sha a gurin irin yadda ake shan ruwan zanzan mun yi shiri na musamman akan wannan to kaga waɗannan ba za ka ce jahilci ne sa suka yi ba a'a sun yi da sunan ilimi da sunan addini sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kishiya suka kirkiro birni suka sa masa suna madinar baye inyas kamar da can ake cewa madinatu rasulillah suka kirkiro abubuwa da yawa irin waɗanda ake yi a cikin harami duk da sunan girmama wannan shehi da suke girmamawa a cikin kabari yayin da wasu suna iya kirkirar irin waɗannan abubuwa duk ba da waɗannan manufofin ba sai da manufofi na kwangila daga makiya addinin musulunci don makiya suna iya ganimantar jahilcin jahilai da son zuciyar mayun kuɗi wajen su ba su makudan kuɗaɗe su gina wani abu daga cikin guraren ibadar musulunci don su ɗauki hankalin musulmai daga kan cewa wancan abin wani abu ne mai daraja wanda Allah ya keɓance samar da irinsa ba zai yiwu ba sai su ce to ai ga samar kamar da wasu suka rika yunkurin kirkiro ayoyin alkur'ani mai girma sai dai Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin tsare addinin sa duk irin badakalar da za a yi da irin kullakullan da za a yi ƙarshe addinin Allah shi zai rinjaye bal ma Ka'aba din kanta ai akwai lokacin da manzon Allah ba mu labari cewa wani mutum wanda annabi ya ce zo su waƙataini zai zo ya rushe Ka'aba zai zo daga Habasha manzon Allah ce kamar ina ganin sa aflaj gwame ne inji ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cire dutse dutse na ɗakin Ka'aba haka Allah ya alƙawari a ƙarshen zamani manzo Allah na cewa la taqumu sa'a hatta tu'bada latu wal uzza manzo Allah ce alƙiyama za ta tashi har sai an bauta gunkin lata da uzza wa hatta yaltahiqa fi min ummati bil mushrikin har sai an samu jama'a jama'a daga al'umma ta suna haɗewa da mushrikai haka Allah ya kaddara a ƙarshen zamani zai nade addinin sa har a waye gari duk salihan bayi sun kare babu waɗanda za su yi saura a wannan duniya din sai fajiran mutane shirarul khalq manzo Allah ce suna jima'i irin yadda jakuna suke jima'i to akan waɗannan ne duniya za ta tashi za a tashi alkiyama to fa a irin wannan lokacin ne mutum zai gaya maka magana ka ce haba ba zai iya cewa Allah ba saboda sunan Allah ya ɓace daga cikin mutane kamar da zo a hadisi la taqumu sa'atu hatta la yuqal Allah Allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai an daina ambatan Allah ma'ana a daina ma cewa Allah a cikin zance ba a rantsuwa da shi ba ma ambatan shi kwata-kwata an shagala an kuma da duniya saboda Allah ya kaddara cewa ƙarshen duniya mafi sharrin mutane su ne za su wanzu a cikinta da ƙarshe Allah ya tashi duniya ɗin domin yawa kowa hukunci da abin da ya aikata. A ƙarshe muna kira ga hukuma da ta gaggauta ɗaukar mataki akan shi wanda ya wannan gini domin tsokalo addini ne ta da fitina ne a cikin al'umma. Wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.